mun rigima? Na ga Umar da ye. Sheke. je ci kudin ka, ci gyaran ka, ima dukan tsaya. Mu ku zan maganin ka. Me baru? Me baru? Me ce rigima ce. Na ga Umar da ye. Na ga Umar da ye. Allah. Lahin da ji ba dan ban Allah nan fa. Tuna tuna hakurin ka. Tsaya tsaya tsaya. Tuna hakurin ka zo ka. Allah kiyaye ka. Ka ji ni. ka Tsaya ka ji n'a iyakar. Ba talaka. ya mantawa nan ne taka eh kai kuma can taka cakule ne kai bari na raba muku zaka mutu zaka ku tsaya raba muku rigiman nan ina ne naka Ba gane ba. Koma cikin gonar. Ba fa gane ba. Can bangaren naka ne. Kai kuma daga nan abin da ya can. Ita dole sai ya hudu. Nan tsakiyar tunda a kansa kuke rigima ya zama rabon dagaci. Na. ba zai yi ba kai to ai ni aka taba da kai na kai kuma daga nan shi kan daga Jikin ne kaci? Kaci jikin muridi ne kai. Daga nan abin da ya kai can haka ce? Jikin muridi ne kai ko? Shi kenan. Ah kaga kaga ga muridi. Wannan da wannan ne. Kaga to Allah kaga. ka ji abin da ya faru wallahi to kuma ya tashi ya sa shi ne ma ya sa suka mun mungun duka da kyar na kawo wato shi abin nan ne ga dangane haka ya zama wallahi abin da ake gaya mun ashe gaskiya ne wallahi to amma bari zan sa a yi bincike hmm. in dai na tabbatar zai ga yadda ake fito shi hmm. annamar da gari bangare abin da ya zama kenan wallahi to shi kenan zan sa a yi bincike abin da na gani zan zan kirawo ka kada hmm. ce kai dan cikin sa ne ni jikan sa ne ba shi da da ko daya sai yan sa mace babba da ya haifa shine ta haife ni na zama magaji hmm. shi kenan ba komai hmm. madalla na gode jika na bincike zan zan ne Assalamu alaikum. Sako daga hakimin wannan yanki. ni hakimin wannan yanki daga yau na soke dakacin garin nan na gangare sannan kuma za a naɗa jikinsa ja'i domin ya ci gaba da mulkin wannan masarauta. Ta tabbata sabon sarki, ta tabbata sabon sarki, ta tabbata sabon sarki, ta tabbata sabon sarki, ta tabbata sabon sarki, ta tabbata sabon sarki, ta tabbata sabon sarki. Allah ya kare dangana. Allah ya kare dangana. Kare dangana Allah ya kare dangana dangana Duk da mana Allah Allah ya saka Allah ya kare dangana Allah ya kare dangana. Zai suma. A rike shi. Ku rike shi. ya kai ƙasa. Ba a san waɗo manya. Ku rike shi ba a san waɗo mai ƙara dangana da. kuma tashi ku rike shi. Ku rike shi kuma tashi. To alhamdulillah alhamdulillah. Allah shine mai bada mulki hmm. domin yau Allah ya nuna mana cewar ainihin tsohon sarkin mu Allah ya tube shi ya kuma ba wa jikansa yaye to Allah shi yake bada mulki ga wanda ya so gaskiya ne ya kuma kwace ga wanda ya so saboda haka mun samu horo ga fiyayyen halitta ya umarce mu da cewa duk wanda ya zama shugaba a gare mu to mu masa biyayya a bi shi kawai masa biyayya mu baya eh, a bi kawai saboda haka muna mu baya a gare ka sarki ja'e eh. Allah ya taya riko Allah ya taya riko eh muna godiya eh, na'am to babban abin da yasa na tara ku anan sarki goma ya mani goma kowa yana da iko ya yi abin da yake so idan aka ce sarauta ta saki. Dangane da manoma, sharaɗi na akan manoma shine duk tiya uku tiya ɗaya fada. Wanda ai mai sauƙi ne, shi da sai ka noma ma ka kawo gida sannan za ka kawo tiyar? A wani yankin in ka je ba ma za ka je gonar ba sai ka haɗa wa 'yan ta'adda kuɗi sannan ku je ku noma. Kuma an yi shiru. Kuma an yi shiru. An yi shiru. A wannan bai sai na hankali. Eh, malam liman ina da arzikin ƙasar nan kafin ba abin wannan sai fadar nan yi sauri a ciki. Haka jin karan kai da. Abu na biyu. Duk wani abu da za a yi mai sunan kasuwanci a wannan ƙasa tamu mai albarka. In dai za a sai da abin talatin to goma ta fada ce to wannan ai mai sauki ne gaskiya ranka dade a wani yankin harkar kasuwancin ma baya yiwa ko dai a hana ku kasuwancin ko kuma kawo ta ɗauki kunya mai ƙara in ta bada bam sai ka ga an rasa goma kowa da kowa ya tafi lafiya eh. ka da ce na hankali ka da ce na hankali kuma barata idan kuka je bara duk ɗari biyar biyu fada kafin ku kawo matsalar ku mu muku maganin an da mu ma an muka yi mara sai mun kawo haraji to to kai kuturu na ka kwantar da hankalinka eh nasa mai sauki ne a Najeriya nan akwai yankin da in ka fada in aka samu wani ya kai ci kuikuye ka ya kai ka cikin wani kango ya jefa kai maka wani kulumboto sai dai rika kiran sunanka ya ce kuduru sai ka bude baki sai yan balamomi su rika eh fafar to amma duk wanda zai aurar da ya a wacce za a aurar da wanda zai aura da shi uban wannan ya muna bukatar sa fada saboda mu tantance mu gane fa'ida da kuma nagarta wannan ai mai sauki ne a wani yankin ma'auratan ma da samarin da 'yan matan kaɗa su ake a zo a daka wawa a wawashe hmm? kuma an yi shiru an yi shiru ba magana kuma koma ce a hajji bayani da hankali sabon hmm, da kashi alhamdulillah shi duk abin da mutum zai yi hmm. kafin na ƙarasa wannan ta ma'aurata kai ma kafin ka kawo mana wata buƙatar ka nan fadar duk ran da ka je bara akwai harajin fada in Allah ya maka dawowa lafiya ni kuturu akwai harajin da nan kawo bana in ba za ka yi ba da fa da matsala kar ka kawo mana kara malam liman ka tashi kai magana malam liman ka na sama mai sauki a wani an gona a a ai na kama sauki ne a wani yankin ba irin ku kamewa ake a mai da ku kuna ku rika zama kuɗi kuma kaga an yi shiru kuma an yi shiru an yi shiru ba magana ka ji bayani da hankali to za mu ringa kulle daki da mu da yan matan da za a aurar alhamdulillah oh, hmm. shikenan to an zo wurin da zan tashi hmm? hmm. Malajima, da ah. gyara, aikin da gyara, ah, malajima, ah, idan da gyara, lokaci yi. Allah ta wuce sabon dagaci harami za ka guma eh Allah ta wuce sabon dagaci hmm. bayanin ka shine akan layi ha ka yadda na yadda to ba matsala to kana fada ana sa a tafiya da kai <laughs> ka yadda ka tafi eh, kenan kuma kaga a rika kawo gaisuwa fa to kowanne lokuta Allah ta wuce sabon dagaci kuna ganin umarnin nukan da na bayar sun yi a wannan abu ne mai kyau amma ai ba wani gyara gyaran ɗaya ne ɗayan gaya maka na gyaran ɗaya ne a cikin matan da za a kawo mana banda gurguwa kyakkyawan a'a bayanin wannan harka da mu aka ji aka masa wata da haka mu babbakar cikin ɗaki daki ɗaki wa cikin ɗaki mun ci yankan yalla bane amma abin da nake da wuta kama da jima yana da magoya baya a garin nan tun da kaga bai amince ba a kira shi mu zauna da shi wanne ne da menene a dokokin nan yake da gyara idan zai yi sai a gyara ko ba zai yi ba sai mu kuma shi cire shi idan ya zo kwandemin zai yi wa komai cire shi